والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci da juma'a da ke rufe a abuja a wannan rana wacce ita ce ranar bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ranar uku ga watan uku ko kuma biyu ga watan rabi'u sani wanda ya daidai da ranar biyu ga watan rabi'u sani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ah, laccar da nake so mu yi magana a kai mu tattauna a kai ina so ne mu magana a kan mutuwa kamar yadda muka sani mutuwa wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wa dukkan wani mai rai Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna cewa mutuwa babu makawa sai mutum ya yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita aya wacce take nuna kowa sai ya mutu da lafazi guda ɗaya a gurare guda uku a cikin alkur'ani a cikin suratul suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kowanne rai sai ya dandane mutuwa Allah zai cika muku ku ranar alkiyama duk wanda Allah ya nisantar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna to tabbas ya samu babban rabo Allah madaukakin sarki yake cewa rayuwar duniya ba wani abu bane illa ruki a cikin suratul anbiya Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر fitna wa وإلينا ترجعون Allah subhanahu ta'ala yake cewa ba mu taɓa sanya wa wani mutum kafin ka ba ba mu taɓa sanya masa dawwama ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa yanzu idan ka mutu su da suke maka fatan mutuwa su za su dawwama ne sai Allah ya sake maimaitawa ya ce duk wani mai rai sai ya mutu Allah ya ce muna jarraba ku da sharri da alkhairi domin ya zama fitina sai Allah madaukakin sarki yake cewa zuwa gare mu za ku koma a suratul ankabut Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un duk wani mai rai sai ya ɗanɗani mutuwa sannan izuwa gare mu za ku koma a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓar annabi sallallahu alaihi wa sallam saidina umar ya ruɗe saboda haka ya zara takobi yana cewa duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu to zai kashe shi har sai sayyidi da abubakar ya zo ya natsar da yanayin da ake ciki ya karanta wannan ayar da take cikin suratu al-imran wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda kuma akwai manzannin da suka wuce kafin shi yanzu idan ya mutu ko kuma aka kashe shi za ku daina bautawa Allah ne ya karanta aya da take cikin suratu zumar innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka mutu kuma su ma za su mutu mutuwa wani abu ne wanda yake reality ko da babu ayoyi babu hadisai to kowa ya tabbatar da mutuwa saboda ina da tabbacin cewa duk waɗanda suke nan gurin gaba ɗaya babu wanda za a samu kakan shi na biyu yana nan ko akwai akwai wanda kakan shi na biyu yake nan to kaga wannan yake nuna cewa mutuwa reality ce tabbas a iya yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara mutuwa ya tsara ajalin mutum to ya isa kawai wannan a gane cewa Allah Maɗaukakin sarki alƙahar ne kuma a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki a aya ta ƙarshe a suratul munafiqun yana cewa walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai taba jinkirta wa rai ba idan ajalin ce su Allah madaukakin sarki ya tsara ajali wanda babu yadda za a yi mutum ya iya kauce masa zaka ga idan mutuwar mutum ta zo to har gurin da bai taba takawa ba dole sai ya taka wani abokin aikinmu yake bani labari yake cewa sun je aikin hajji da wani mutum kawai yana kan gado kawai sai aka ga ya tashi yana ta gudu yana ta gudu har sai da ya je daidai wani waje kawai sai ya tsaya sai ya faɗi ya mutu saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara cewa a daidai nan gurin zai mutu haka dole ya taso daga daga gadansa dole kuma ya dawo inda zai mutu akwai malamin mu Sheikh Abdulkarim al ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya yake cewa akwai wani lokaci da ya zamanto wani saurayi zai tafi wani saurayi ne zai tafi zai yi tafiya sai ya je filin jirgin sama saboda haka sai ya makara sai samu jirgi ya tashi wannan ya sa ya dawo gida bai ji daɗin abin da ya faru ba ya dawo gida ya zauna a ɗakin shi mahaifiyarsa tana kallon tv sai ta ga gaba ɗaya waɗanda suka shiga jirgin nan jirgin ya faɗi duka sun mutu saboda haka sai ta taho da sauri ta zo ɗakin shi domin ta same shi ta yi masa bishara da cewa wani hannun ka Allah bai wani rashin samun jirgin da bai ba alkhairi ne gare shi tana zuwa da ta duba sai ta ga shi ma ya mutu saboda haka Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara tare za su mutu ko ya hau jirgin ko bai hau jirgin ba dole ya mutu a lokacin mutum baya taba wuce lokacin da Allah subhanahu wataala ya ɗiba masa suna ba da labari cewa wani lokaci akwai wani mutum da ya zo wajen annabi Sulaiman ya zo mai ziyara to suna zaune da annabi Sulaiman sai ga mala'ikan mutuwa ya zo mai ziyara shi ma sai mala'ikan mutuwa ya ƙurawa mutumin nan ido yana ta kallon shi yana ta kallon shi yana ta kallon shi shikenan sai mala'ikan mutuwa sai ya fita bayan ya fita sai mutumin ne yake tambaya annabi Suleiman wannan wane ne sai ce wannan mala'ikan mutuwa ne kawo min ziyara ita to na ga ya kura min ido yana ta kallo na saboda haka sai ya ce da annabi Suleiman ya ba shi iska ta kai shi Indiya. saboda ya nisa daga inda mala'ikan mutuwa yake to dama kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a suratul saba Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Sulaiman wata iska wacce take wuduha shaharun warawahu shahar mana da safe tana yin tafiyar wata guda da yamma ma tana yin tafiyar wata guda sai aka ba shi iska sai ta kai shi indiya bayan ɗan lokaci kaɗan sai ga mala'ikan mutuwa ya sake zuwa wajen annabi suleiman shikenan sai yake tambayar annabi suleiman suke magana da annabi suleiman sai annabi suleiman yake cewa ai mutumin nan da ka gani na ɗazu ba ƙona ne to don haka ya ga ka ƙura mai ido kana ta kallon shi to yanzu ma na ba da iska ne ta kai shi indiya yana can sai annabi sai shi mala'ikan mutuwa yake cewa ai abin da ya faru kaga ina ta kallon shi na ƙura mai ido saboda ni a abin da yake gabana zan ɗauki ran shi ne a indiya to na ga kuma gashi lokacin ya karato amma kuma na ga kuna tare da shi kuma na san alkawarin Allah ba zai tashi ba to amma ina ta mamakin ya za a yi ga shi lokacin shi ya kusa kuma kuna tare kuma ni a inda aka ce zan ɗauran shi yanzu ma na je indiya ne na ɗauko ran shi na dawo ala kulli hal mutuwa babu makawa sai mutum ya yi ta yana da kyau mu gana girman mutuwa ta hanyar karanta tarihin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa Ta'ala ya faɗa Allah ya gafarta masa zunubansa da wanda suka gabata da wanda ma zai aikata nan gaba a lokacin yana rayu amma idan ka karanta tarihi za ka ga yadda ya sha wahala a lokacin da zai mutu kamar yadda aka rawaito akwai wani abu na ruwa a gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saka hannunsa a ciki yana ɗagowa yana shafawa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat yana cewa la ilaha illallah tabbas mutuwa tana da magayi amr bin al-as ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo mutuwa sai aka gan shi ya fashe da kuka sai yake cewa abin da ya sa yake kuka ya ce ya yi yanayi guda uku a duniya ya ce akwai lokacin da ya zamanto a duniya ba wanda ya fi ƙi irin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin iyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ya mutu a wannan yanayin ya san sashi da rabu a lahira ya akwai kuma yanayi na biyu wanda shi kuma ba wanda yake ganin girmansa kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya inda za a ce masa ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya siffanta shi ba ya inda zai mutu a wannan yanayin to ya san zai samu rahamar Allah ya ce to amma bayan haka kuma sai suka yi wasu abubuwa waɗanda ba su san yaya Allah ya cike a wajen Allah ba shi kenan ɗansa sai yake ce masa baba ka taɓa ce min kana fatan inda za ka ga wanda zai mutu da ka tambaye shi yaya mutum yake ji idan zai mutu sai ce to kai yanzu ga shi mutuwar ta zo gare ka da ka bani labari yaya kake ji yanzu saboda haka ta yake cewa abin da yake ji shine yana jin shi kamar yana numfashi ta kafar allura haka yake ji lokacin da abu huraira hafizul umma wanda duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya rawaito hadisan da abu huraira ya rawaito kai ba wanda ya rawaito rabin su ma har ma da annabi sallallahu alaihi wasallam na na Aisha ita fi kowa rawaito hadisai amma hadisan ta ba kai rabin na Abu Huraira ba Abu Huraira ya rawaito hadisai da ɗari hudu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da ya zo mutuwa a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira sai aka ga Abu Huraira ya fashi da kuka sai aka ce masa me yasa kake kuka yace yana kuka saboda tafiyar da zai tana da tsawo kashi kuma guzurinsa ba yawa ba wani littafi da za ka iya buɗewa wanda ba in dai na hadisi ne ba ka samu hadisan abu huraira ba in dai ka samu littafin hadisi mai hadisai ɗari to in allah da za ka samu aƙalla ashirin da biyar zuwa talatin na abu huraira ne saboda dama ba wanda ya rabin hadisan shi Sai dina umar radiyallahu kamar yadda kuka sani akwai abu lolo atal majusi ɗaya daga cikin majusawa mushirkai wanda ya kawo ƙarar mai gidansa almuzira bin shi'uba ya kawo ƙarar shi a matsayin yana zalunta shi saboda haka sai dina umar radiyallahu sai ya kira mugira bin shi'uba sai ya ji cewa abu lu'lu'atal majusi shine bai da gaskiya saboda haka sai ya bashi rashin gaskiya shi abu lu'lu'atal majusi dama makeri ne sai ya kera wani gariyo ne guba saboda haka ya zo sai jina umar yana sallar asuba sai ya cake shi ya cake wasu mutum biyu shi kuma ya kashe kai shi. a lokaci guda saidina umar radiyallahu anhu jini yana zuba sai ya tura abdurrahman bin auf ya ce ya karasa sallah sai tambaya wa ya kashe shi aka ce abu luluwa talmajus sai ce to alhamdulillah tunda ba musulmi ba ne zan yi husuma da shi a gaban Allah so sayyidina umar radiyallahu anhu aka kira likita idan aka bashi madara sai madarar ta fito ta inda aka soke shi sai likita ya ce da umar bin al-khattab ba za ka rayu ba saboda haka abin da ya rage kawai ka yi wasiya sai dina umar radiyallahu anhu ya ce da ɗansa abdullahi ya je wajen nana aisha ya nemi alfarma cewa in ya mutu yana so a rufe shi a kusa da abokan shi sai dina rasulullah sallallahu da kuma sai dina abubakar saboda haka sai ta ce asali ragowar gurin ta rage wa kanta ne amma tun da umar ne ya nemi alfarma to za ta ba shi dama sai ce to idan na mutu ka sake zuwa ka nemi alfarma zai iya yiwuwa saboda ta ganni shi ya sa ya zamanto cewa saboda ina raye ne shi ya sa ta da in na mutu ba mamaki ta canza saboda ka a rufe ni sai an nemi izini a wajenta ala kulli hal aka nemi izini sayyidina umar radiyallahu anhu yana kwance a cikin jini sai yake cewa in dai Allah bai mai rahama ba to ya tadi yace shi abin da yake fata shine ranar al'iyama, wannan jagorancin da yawa musulmai fatansa shine ya fita kafafan ba yabo ba fallaka, mana shi ba lada yake nema ba ka duba irin adalcin da ya yi na tsawon shekara goma wasu marwaitan tarihi sun ce har sai da aka samu a rigar shi akwai maho guda goma sha bakwai faci saboda tsananin rashin amfani da dukiyar al'umma sai dina umar radiyallahu anhu duk da cewa an mai bishara da aljanna amma ya dinga faɗan maganganu na tsoron haɗuwar shi da Allah sai abdullahi ɗan abbas ya zo ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi da irin abubuwan da ya yi na alkhairi sai umar bin khattab ya ce masa za ka iya maimaita wannan abin da ka faɗa a gaban allah sai abdullahi dan abbas sai ya shiru sai can daga baya sai ce zai iya maimaitawa <coughs> ka duba ka ga mutumin da aka masa bishara da aljanna amma yana jin tsoron haɗuwarsa da Allah abdulmalik bin marwan lokacin da ya zo zai mutu ɗaya daga cikin halifofin daular banu umayya haka ya dinga kuka yana cewa ya man la yazulu mulkuhu al yawma man qad zala mulkuhu ya wanda mulkin mulkinsa baya karewa kai rahama ga wanda sa ya kare daga yau tawbatu bin sam ɗaya daga cikin magabata wani lokaci ya taɓa ƙirga shekarunsa sai ya ga shekarunsa sittin sai ya ƙirga sai ya ga a cikin shekaru sittin akwai kwanaki dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar sai faɗi ya suma sai ke cewa yanzu ya zai yi idan ya zamanto kullum zunubi ɗaya kawai ma yake aikatawa ya zai yi da zunubai dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar idan ya haɗu da Allah yana da kyau kowa daga cikinmu ya ji tsoron Allah ya sake tanaji yanzu kowa a cikinmu nan ya yadda a yanayin da yake yanzu haka ya mutu a haka kowa ya yadda ko akwai buƙatar ɗan gyara raki na? akwai buƙatar gyara to kaga idan ya zamanto akwai buƙatar gyara kenan kowa daga cikinmu ya kamata ya ƙara shi rabi'atul adawiyya aka ce mata kina jin tsoron haɗuwa da Allah ta ce haba malam ko abin halitta ka saɓawa ai za ka ji tsoron ku haɗu ina kuma ga Allah saboda haka yana da kyau kowa ya sake shiri kusan kowa a nan na tabbata yana ganin akwai abubuwan da ya kamata ya ɗan gurbin gurbinsu kafin a ce mutuwa ta zo mai yanzu wato akwai abin tsoro a wannan zamanin yanzu mutuwa tana da sauƙi fiye da da kamar yadda malamin mu Sheikh Abdulkarim Al-Khudair yake cewa tunda jirgin sama da mota ta zo da mota suka zo sai ya zama mutuwa ta bazata ta kawo. da ka ga mutuwar bazata kawai mutum yana zaune ya mutu yanzu kuma a haɗarin jirgin sama kawai sai ka ga mutum ɗari biyar sun mutu a haɗarin mota sai ka ga mutum ɗari wani lokacin ko sittin manyan motoci guda biyu su karo za ka ga yanzu yadda mutuwa ta zama mai sauƙi da iyayen in suka zama da tijawa sai ka ga suna zaunar da yaransu suna ce musu in na mutu ku yi kaza idan na mutu ku yi kaza idan na mutu ku yi kaza amma yanzu saboda mutuwar ta zama ikon <clears throat> iyaye ma ba su cika haka ba sai ‘ya'yan shi biyar hudu shida bakwai su mutu ma shi yana nan da za ka ga idan mutum ɗan shekara ishirin talatin talatin da biyar in ya rasu sai ka ga ana ta mamaki amma yanzu duk ya zama daidai ni ina tunanin nan da shekara ashirin talatin tsofaffi sai sun ƙara ƙaranci a mafiya yawancin mafiya yawancin gurare an ce wani lokaci wata mace ta je wajen annabi no tana ta kuka ta ce da annabi no <clears throat> ɗana ne ɗan saurayi shekarar shi ɗari uku da hamsin kacal ya mutu shi ne nake kuka su a lokacin su saurayi ne ɗan ɗari uku da hamsin masu shekara hamsin na ga wasu balaga ba ma a zamanin annabi no saboda ku duba shi kan shi ya wajen shekara dubu a duniya an ce sai da ya shekara arba'in aka aiko shi kuma ya yi ɗari tara da hamsin yana wa'azi sannan kuma bayan nan ma yara ne. to su ɗan ɗari uku da hamsin ɗan saurayi ne sai ce mata ki haƙuri akwai wata al'umma da za ta zo a bayana wacce wanda suka fi daɗewa su ne masu tattun zuwa saba'in to a yanzu za ka gaba yawanci ba a kai 60-70 ɗin ake dacewa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul hashir ya ayyuhal na amanu taqullaha waltan zuru nafsun ma ligadi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah waltan zuru nafsun ma qaddamat ligadi kowace rai ta yi nazari ta duba ta gani ta gabatar saboda gobe an ce a cikin magabata na gari akwai waɗanda inda za a ce mai gobe za ka mutu ba abin da zai iya ƙarawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi ɗaya daga cikin sahabbansa ya ce laulam ya kafin laha lam yi ko da baya jin tsoron azaba Allah ba zai taɓa wa Allah ba mutuwa abu ne wanda yake yana da ban tsoro kuma duk iyasan da ake maka to idan ka mutu ba abin da za a iya maka da ya wuce a rufe ka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda ake cirarai rai cewa in mutum mutumin kirki ne to wannan shi na shi'a idan kuma mutumin banza ne to za a cire da ƙarfi shine Allah ya rantsuwa da su wannan zarfa? zaka ga hatta yanayin da mutum zai mutu abin tsoro ne yadda Allah ya siffanta shi a Qur'ani a suratul qiyamah Allah yana cewa kalla idza balagatit taraqi idan rai ya zo karankar ran ya zo makogoro wakila man raq a lokacin za a dinga cewa wa zai mai tawaida wane ne zai mai magani wannan asibiti ya kamata a kai shi ya kamata a kai shi private hospital saboda su kula da shi Allah maɗaukacin sarki ya ce wa zanna annahul firaq amma shi mara lafiyan ya tabbatar mutuwa zai saboda haka zanna a nan gurin ma'anarta shine aikana saboda haka shi ya tabbatar mutuwa zai shi yasa da yawa za a ga idan mutum yana rashin lafiya a ce za a kai shi asibiti sai ya ce kawai a haƙura kuma ƙarshe maganarsa ce za ta zama gaskiya ba na mantawa 2001 lokacin muna koyawa a firamare na fito break na je wajen wata uwanmu ziyara a zarewa sai take ce mun Alal jamilu na kusa mutuwa ta ce mun har yin da ake ji a jikin mamata ina ji bayan wannan maganar da muka yi da ita da kwanaki ciwonta ya tashi mijinta ya ce zai kai ta asibiti ta ce ya yi haƙuri kai ya kai ta ya ce sai ya kai ta ta mutu a mota to shine wa zanna annahul firak Allah ya ce waltaffati saqu bisa tsanani na ƙarshen rayuwar duniya ya haɗu da tsanani na farkon rayuwar lahira ila rabbika yawma idhinil masa. a ranar babu makawa kawai za a tafi ne zuwa ubangijinka Allah yake cewa a suratul waqi'ah falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin to in dai ku wasu abu ne ku bari idan rai ya zo daidai makogwaro kuna kallon mamacin ko kuma mara lafiya ku yi wani abu mana Allah ya ce mu ne muka fi kusa da shi amma ba kwa gani nan gurin Allah yana nufin shi ne ya fi kusa da shi da iliminsa sannan kuma mala'ikunsa ma suna kusa da mamacin sun ce galibi a ƙur'ani in ya wata fa'ida ce wannan zan ba ku duk gurin da Allah ya yi amfani da na hannu a ƙur'ani to yana nufin duk guraren da za ga Allah ya yi amfani da na hannu a ƙur'ani to aikin da Allah yake wakiltawa ne su akwai mala'iku da suke fara zuwa yadda wani malami ya faɗa kafin asalin babban mala'ikan yanzu so za su fara zuwa so a lokacin idan mamaci yana ganin su ku ba za ku gansu ba shi ne wani hannu an ƙarabu ilayi kuma, walakin latubu sirun ku ba za ku gan shi ba za ku dinga yi masa fatan zai warke amma shi ya san abin da yake gani za a zara ran mutum gwargwadon imaninsa ta fuskar shan wahala da kuma rashin shan wahala idan mutum mutumin kirki ne to za a tafi da ransa zuwa sama shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul mutaffifin kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum illiyin wani guri ne a sama da ake ajiye mutanen kirki idan kuma mutumin banza ne to za a kai ran shi zuwa sicci shi ma Allah ya bayani a suratul mutaffifin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adara kama sijjin kitabun mako." in aka zara ran mutum ya mutu in mutane sun manta da shi baka da wata daraja a lokacin abun mamaki irin yadda ake mu'amala da mutumin da ya mutu yanzu cikin kistoshi da na gani waɗanda suke da tayar da hankali a zariya suka ba a ya faru duka gaba ɗaya ba a yi shekara guda ba ɗalibina a gaban shi a kai wani mutum ya mutu suna tare da matarsa a Zariya, kawai ya kamo hanya ya taho abuja sai azai aka mata waya aka ce ya mutu an ɗauko gawar shi kawai ta zo ta tsaya a ƙofar gida ta ci ka shiga da shi gida gidan shi ne ba auren ɗauki sandar ka aka yi ba ta ce ka saboda kai ya ɓata musu falo da jini a kai shi tole ta mai wanka da kira aka roƙi matan nan ta yadda aka mai wanka a garejin mota gidan shi ba wai gidan haya ba ne saboda haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in mutum ya mutu idan mutumin kirki ne zai dinga fata ya maza a kai shi in kuma mutumin banza ne to in kuka kai shi kun rabu da sharri kamar yadda ya zo a hadisi idan mutum aka saka shi a kabari kabari zai mai wata matsa har sai haƙarƙarinsa ya saba da juna sannan sai a dawo mai da rashi sai a tashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa a hadisi yake cewa hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim mana yana jin ƙarar takalmin mutanen da suka kai shi saboda haka za a tashe shi wasu mala'iku guda biyu masu bin tsoro za su zo mai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace azraqan mana idanuwan su koraye ne kai ko kaga mutum mai koren ido ka san ba lafiya har sunan su ma akwai abun tsoro a ciki yace yuqalu li ahadihi ma munkar wal akhar nakir daya ana ce mai munkar ɗayan kuma sunan shi nakir za su mai tambayoyi guda uku man rabbuka waye ubangijinka wa ma jinuka me addininka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me zaka ce game da wannan annabin da aka aiko muku idan Allah ya sa mutumin kirki ne ya amsa shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hijir yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya wa fil akhirah in ya amsa sai su mai fatan alkhairi kuma Allah ya buɗa mai ya dinga sha daga cikin ni'imar aljanna a nuna mai masaukinsa a aljanna idan kuma mutumin banza ne to shi kuma sai su ce la raita wa la tun a lokacin zai fara haɗuwa da azaba Shi ne ma'anar wa yudillu zalimina wa yas'alu Allahu ma yasha sai shi kuma a nuna mai masaukinsa a wuta sai ya dinga fara samun azabar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa ƙabari, ko dai ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zama rami daga cikin ramukan wuta haka za a ci gaba da zama in mutum ya shiga kabari zuwa wata shida in ba 'yan kaɗan da Allah ya rubuta ƙasa ba za ta ci su ba to zuwa wata shida komai na jikin shi ya zama ƙasa akwai malamin mu Sheikh Abdulrazak Al-Badr yake ce mana lokacin muna ɗalibai a Madina yake ce mana yayi hira da wani da yake haƙa kabari a Madina dama mu madina makabarta ɗaya ce ita ce wannan makabartar ta baki'a ita ke nan so duk bayan watanni kawai za a tona wani kabarin harfa wani ya ce sun yi hira da wani mai haka kabari ya ce idan mutum ya mutu wani ɗan ƙanƙanin ƙashi ne a bayansa shi kaɗai ne ƙasa ba ta cin shi so bayan wata shida ba abin da za a samu shi yasa Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani Allah yake mamakin yadda dan adam yake girman kai Allah ya ce a suratul baqara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wai menene dalilin da yasa kuke girman kai alhalin kuma matattu ne wani sarki ya wuce cikin taƙama yana hura hanci sai mutane suka mummike suna ƙara kumbura shi sai wani malami ya ƙi miƙewa sai ya waigo sai ce da malamin baka gane ni ba ne ce na gane ka kai ne ɗan adam farkon ka ƙazanta ƙarshen ka mushe a tsakiyarka kuma kana ɗauke da bahaya definition ɗin da ya masa na sai shiru saboda haka za a ci gaba da zama a kabari har zuwa shekarun da Allah ya ɗebe wa duniya zati annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi kaifa an um wa sahibul qarn qad iltaqama al qarna wa hana jabhatahu wa asra tam'ahu yantaziru mata yi umaru fayanfuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ta yaya zan iya jin daɗi a duniya ta yaya zan ji daɗi a duniya alhalin mala'ika israfil da aka wakilta ya busa ƙaho ya riga fa ya riƙe ƙahon yana jira kawai ya kuma yana kuma saurara yana jira ne kawai yaushe za a ba shi umarni kawai ya busa kowa ya mutu mana yanzu tun fiye da shekaru dubu da suka wuce mala'ikan da aka wakilta ya busa ƙaho kowa ya mutu mala'ikan yana rike da ƙafa kawai yana jiran dama ne a ba shi ya busa kowa ya mutu to yanzu in banda toshewar basira ya za a yi mutumin da ya san wannan hadisin ya zalunci wani saboda haka idan lokacin da Allah ya ɗeba wa duniya ya yi za a sa mala'ika israfil ya yi busa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratun zumar wani fika fi suri fasa’iƙa man samawa ce wa man fil illa man sha Allah za a yi busa duk wanda suke sama da ƙasa za su mutu sai wanda Allah ya so wanda Allah ya so a fassarar da na fi gamsuwa ni dai da ita shine 'yan matan aljanna da kuma yaran nan da Allah ya ce musu wildanul mukhalladun a cikin suratul insan amma kowa zai mutu har shi kan shi mala'ikan da ya busa kawai zai mutu Allah ne kawai zai warsu shine kullum man alai fan wa wajen wajhu rabbika zai zalali wa ikra. duk wanda ka gani a duniya sai ya ƙare, Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai zai warsu bayan an yi wannan busar ta farko kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira cewa tsakanin busa ta farko da ta biyu akwai arba'in aka tambayi abu huraira aka ce kwana arba'in ya ce ba zai fada ba aka ce mai wata arba'in ya ce ba zai fada ba aka ce masa shekara arba'in ya ce ba zai fada ba amma kamar yadda wasu malaman tafsirin suka fada tsakanin busa ta farko da busa ta biyu akwai shekaru arba'in saboda haka kaga kenan jirrin tsi kowa sai ya shi akalla shekara arba'in a duniya a cikin kabari duk mutumin da ya kalli yadda kabari yake gara namu ma mai sauki ne amma wanda ake yi a madina sai an yi sai an yi kabari kamar tsawon mutum sannan a gefe sai a yi haka sai a cusa mutum wallahi malam ko da ranka aka saka ka ba ka fito ba in dai ka cusu ka mutu duk wanda ya ga kabari a ce ba hisabi babu hisabi kawai a iya kabarin nan a nan za a zauna a nan za a rayu a dama da ranka a ce ba hisabi wallahi tallahi ya ishe ka darasi ya ishe ka kuma ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauka cewa rayuwar duniya ba komai ba ne shi a gurare da yawa Allah yake mana nuni cewa rayuwar duniya ba komai ba ce a suratul hadid i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu duniya ba komai bane illa wasa da wargi da ado da alfahari kamar misalin ruwa ne ya sako sai tsirrai suka fito sai ya zamanto manoma ya burge su wannan tsira a suratu yunus inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu minas samai فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس Allah ya ce rayuwar duniya kawai irin da kama almara haka ta a takaice kenan saboda haka idan ya zamanto cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan shekaru arba'in ɗin suka ƙare to sai a wani ruwa idan aka yi wannan ruwan wannan ƙashin da ba ƙasa ba ta cin shi idan aka yi ruwa to kowa daga nan zai fara tofowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kama ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin a suratul anbiya Allah ya ce kamar yadda muka farar da halitta haka za mu dawo da ita ya Allah ya farar da halitta da yake nufi da kamar yadda ya farar da halitta haka zai dawo da ita tambaya ne ke na a'a da ƙasa mutum da ya ka halitta daga kasa me yake nufi da kamar yadda ya fara da halitta haka zai dawo da ita rana alkiyama me ma'anarsa na a'a ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine yadda kowa ya faɗo daga cikin mahaifiyar haka za a tashi shi ranar alƙiyama yadda kowa ya faɗo saboda haka kowa ranar alƙiyama kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa mutane za su tashi quratan kufatan hurlan buhuman kowa zai tashi tsirara kowa zai tashi ba takalmi kowa zai tashi gurlan mana maza za su tashi kowa da roɓar shi ba kaciya buhuman kuma ba komai a hannunsu irin yadda yaro yake faɗowa daga cikin mahaifiyarsa kaga shine yanayin halittar farko da kowa yake gani na ɗan adam to haka kowa zai tashi kaga irin waɗanda suke cewa da mabiyansu ranar al'iyama idan ba su shigar da su aljanna ba su ci kwalar su to sai kai mamakin ko ina za a samu kwala oho su tsirara kowa ka je faɗo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam na na'isha ta tambaye shi tace to wai ya za a yi tsakanin maza da mata a ranar ita ya ba Aisha ai al'amarin ya fi ƙarfin haka mana wai mutum ya gama tsirara ya yi sha'awarta ai ba a wannan maganar rana alkiyama saboda haka mutane haka za su tsaya cikin wahala da damuwa ga zafin rana kowa ya rasa ya tafi to bayan an sha wahala sai a fara tunanin ya za a nemi alfarma a wajen Allah a zo a yi misali kowa ya san matsayin shi ba wai ana neman yadda za a shiga aljanna ba ne saboda haka sai mutane su tafi wajen annabi adam sai a yi wa annabi adam kirari sai a ce masa kai ne Allah ya halicce ka da hannunsa Allah kuma ya sa mala'iku suka maka sujjada saboda haka muna son ka cece mu daga cikin abin da muke ciki yanzu sai annaba da mai ce ina ai yayi laifi saboda Allah ya ajiye shi a aljanna ya ce mai sai ya ci wata bishiya amma ya ci haka ba zai iya yin ceto ba sai to bar su je wajen nuhu sai su je wajen annabi nuhu shi ma sai su roƙi alfarma a wajen shi annabi nuhu ya ce ai shi ya yi addu'a an yi ruwan tufana mutane sun halaka bala ka kalli ka kalli girman Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kalli irin yadda bayansa na take girmama shi yanzu annabi za ka iya cewa ba laifi yayi ba ko laifi ne laifi ne mai uzuri tunda Allah subhanahu wata'ala shine ya mai wahayi yace ba wanda zai ƙara imani a suratu hud wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta bima kanu yaf'alun Allah yayi wahayi zuwa ga annabi nuh cewa ba wanda zai ƙara imani a cikin mutanenka da ka kaɓata ranka amma ka duba yadda yake jin tsoron Allah yanzu wani yana baibaye da zunubi amma jira yake ana tashin alƙiyama yana firdausul ala sai a ce to a tafi wajen annabi ibrahim sai a je shi ma a mai kirari shi annabi no an mai kirari da cewa shi ne farkon manzanni shi kuma annabi ibrahim sai a mai kirari da cewa kai ne badadin allah saboda haka ka nema mana alfarma a yi hisabi kowa ya san matsayinsa sai ya ce ba zai iya zuwa ba saboda ya taɓa yin ƙarya guda uku ba zai iya gaya min waɗannan ƙarairayin guda uku da ya taɓa yi a ana san wanda ya sani sai ya ɗaga hannun sai ba shi dama ya ce ya taɓa yin ƙarairayi guda uku wannan shine dalilin da ya sa shi gaskiya ba zai iya neman alfarma a wajen Allah ba malam ka duba girman bayan Allah ka duba kuma yadda suke girmama Allah yanzu mu wani hazzina da abubuwa da yawa ya yi, amma kuma yana kirga kanshi a cikin yan aljanna da sauri ta bismillah kake tsammani ko kasan yayi kasan mu kanawa ne to tsammani a wajen mu abin da ba tabbas to je ka na daya yawwa eh sai ce babban su ne ko hmm. bal fa'alahu kabiruhum haza ko to na ɗaya na biyu ɗaya ka sani ta da ka faɗi hukun da na baka littafi kyauta a ai ba wanda zai kawo ka yanzu tun da ya faɗi ɗaya yawwa ta ɗayan ya ce me Eh, a wannan sarki ne a ina a wannan gari <laughs> ta aaa eh, eh, to je ka a misira ne wannan sai ce wasa ce ba matarsa ba yawwa na na uku yawwa za su je wajen gumaka sai karya ya ce shi bai da lafiya ba za shi ba ka duba duka waɗannan ƙarairayin guda uku duka akwai tawili a cikinsu duka kuma suna da uzuri a wajen Allah kaga na farko da ya karya gunki ya ce bal fa'alahu kabirun haza yi ne domin ya nuna musu na ƙasin da yake da shi idan kun yadda ba zai iya karya su ba to ya bauta mai na biyu kaga da ya ce uwarsa ce kaga su kadai ne musulmai a lokacin su kaga uwarsa ce ta addini duk da matarsa ce na uku kaga inni sa'im maimakon ya je ya shirka gare ce bai da lafiya kuma ƙarya ta halatta idan ya zamanto takura a takura ka yi ta to amma ka duba yadda suke ganin girman Allah Nabi Ibrahim da ya faɗi wannan sai suka ce to ba matsala yanzu bari mu tafi mu je wajen Musa dan shi sa Musa suka tafi wajen Annabi Musa shi ma Annabi Musa suka mai kirari suka ce kai ne wanda Allah ya yi zance da kai saboda haka kai mana agaji a yi hisabi kowa ya san matsayin shi annabi musa shi ma ya ba da uzuri ya ce ai ya kashe wani baƙiɓɓe kuma shi ma kaga allah ya gafarta masa amma ka duba girman allah saboda neman taimako aka yi ya je tun da su annaba akwai ƙarfi duka ɗaya mai mutumin ya mutu to kaga ya ce a suratul qasas ko ya ce Allah ya ce da Allah inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara Allah ya gafarta masa amma duk da haka yana jin tsoron wannan zinubin ka san mu kan muna wasa kenan sai suka ce to tun da haka ne bari su tafi wajen annabi isa sai suka je wajen annabi isa annabi isa suka roƙe shi cewa ya taimaka ya musu ceto a yi hisabi sai annabi isa ya ce ni me ya ce shi na to wannan ya yi kuskure kenan to ya zai iya ce an ce shi dan Allah ne wannan ruwaya ba ta inganta ba saboda haka abin da yake daidai shi annabi isa kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce ya ba da uzuri ya ce ba zai cito ba amma walam ya zukuru zamba bai faɗi zunubi ba saboda in ka kalla duk waɗancan abubuwan da annabawan baya suka faɗa duk da suna da tawili amma sun yi shi kuma wannan ba shi ya yi ba hmm. kila kun gane sau ruwaya ingantacciyar ci annabi isa da aka zo kan shi ya ba da uzuri ba zai ceto ba amma bai faɗi dalili ba ina fatan kun gane to sai aka tafi waje annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taimaka ya ceto sai ce ana laha wannan shine maqamul mahmud wanda ake rokawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan an gama kiran sallah allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الدعاء باين كرا صلى سو على كل حال أكيد لك لا تكون في المياه بإنجان توشي وهكا والدرجة رفيعة duka ba su inganta ba su ala kulli hal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne zai ka duba girman Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai je ya yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi akwai abubuwan da suke na yaban Allah sai a lokacin Allah zai sanar da shi mana har zuwa yanzu bai sani ba sai ya jaɗe kansa a dukufe sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce masa irfa a ra'asaka ya Muhammad wa qul tusma wa sal wa shaffa daga kanka ya muhammad faɗa abin da kake so za a saurare ka roƙi abin da kake so za a baka nemi ceto za a baka ceto ka duba fa ka gani yanzu ba ka ganin akwai rainin hankali da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya maka alƙawarin aljanna tun nan. shi kan kanshi fa sai ya je ya durƙusa kuma abin da zai faɗan ma ya ce bai san su ba sai a lokacin za a sanar da shi mana har zuwa yanzu bai san me zai faɗa ba a gurin to daga nan shine sai a ba da dama sai a yi hisabi fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya duk wanda ya samu hisabi aka bashi da hannun dama to wannan yana cikin rayuwa mai daɗi Allah zai ce masu kulo shirabu hani an ma aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha saboda ayyukan da kuka yi na alkhairi a kwanakin da suka gabata wanda kuma aka bashi ai takaddun ayyukansa da hannun hagu shi kuma fasaufa ya da'o sunura zai dinga kiran hallaka wa ya sa'ira zai shiga wutar sa'ira a suratul haqa kuma zai dinga cewa ya laitani lam uta kitabiya wa lam ajri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sulfaniya zai dinga cewa ina ma da bai san me ya aikata ba ya laita haka na tilkabiya ina ma daga mutuwa bai ƙara tashi ba bayan an shiga aljanna yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul araf wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am azzana mu'azzinun bainahum al'anatullahi 'ala adh-dhalimin yan aljanna za su kira yan wuta su ce kun samu abin da Allah ya muku alkawari sai ce eh mun samu sai a ko a ce to Allah ya shi ne wa azzalimai ala kulli hal al'amarin lahira da kuma mutuwa al'amari ne mai ban tsoro ya ishe ka kawai a ce maka abin da yasa ake sanyi ake zafi shine saboda wuta sashinta yana cin sashi shine aka ba ta dama ta yi nishi so biyu nishi ɗaya idan ta yi sai a yi sanyi nishi ɗaya kuma sai a yi zafi yanzu malam wuta tana cin wuta to idan ta samu jikin na adana ya zafi da shi kamar yadda ya zo idan yan aljanna suka shiga aljanna wani cikin yan aljanna zai tambaya zai yi wa zai gaya wa abokansa kamar yadda ya zo a suratul safat sai ya ce da abokansa inni kana liƙari ina da wani aboki yaya abokin yake ya ƙulu a inna kalaminal musaddiqin zai ce wai sai yanzu ka yace akwai lahira a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun za a dawo da mu yanzu bayan mun riddige sai ce ku zo mu leƙa yadda su ya faɗa sai ce su ba za su leƙa ba to fatsala a fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leƙa sai ya ganshi a azaba mai tsanani Kala tallahi in kitta la turdi sai ce wala ka kusa ka hallaka ni walaula ni'matu rabbi la kuntu min al ka duba duk kafircin da waɗanda suka yi kafirci amma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu zukhruf yake cewa kafirai za su ce wa na dauya malik li alaina rabbuk qala innakum makithun ɗan wuta za su ce da maliku don Allah ka roƙi Allah mana kawai ya kashe mu ya ce innakum makisun ai kuna nan zama daram ina kun bil na walakinna kun lil haqqi karibun am abramu amran fa inna mubrimun ai mun zo muku da gaskiya amma mafiya yawancinku ba ta san gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yana mu'amalantar kowa gwargwadon yadda yake jin tsoronsa don haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi siraɗi da za a wuce to kowa zai wuce ne gwargwadon aikin shi A wanda tun daga siraɗi za su faɗa wuta wani kuma nan ya cizgune shi nan ya cizgune shi dama yana da tsananin kaifi ya wuce da ƙyar wani ya wuce da rarrafe wani kuma kalbar saboda haka ala kulli hal kada na tsawaita muku da yawa wannan wata matashiya ce kawai yanzu muna damuna ko muna ƙoƙarin fita da damuna kowa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ya ga ya yi aikin da zai kubuta a waje ya yi ya yi noman da ba zai yi awo ba ko kuma zai daɗe yana ci yana da kyau mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya yi ƙoƙari ya yi tanaji nan da muke zaune a duniya gurin aiki ne ba hisabi lahira kuma gurin hisabi ne babu aiki saboda kamar yadda na yi bayani a farko kowa ya nazari ya gani shin wannan yanayin da yake ciki yana ganin idan ya mutu a haka ba matsala in dai di yawancinmu mun yarda cewa akwai matsala to ya kamata mutum ya canza shi yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sawa mutum ya zama baya tuna mutuwa shine idan ya zamanto cewa yana da dogon buri dogon buri yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya manta da mutuwa mm. a lokacin muna ɗalibai a jami'ar madina muna digiri ba na mantawa idan muka na karatu na kasa to akwai wani littafi ne daɗi mai tsoratarwa wanda nake zuwa na karanta shi wani littafi sunansa aina na hannu min ha'ula ta ya za ka kwatanta mu da magabata daga cikin abin da ba na manta wanda na karanta a littafin a lokacin muna digiri na farko akwai wani mutum sunansa ma'arur alkarki suka zo za su yi sallah shi da abokinsa sai ɗaya ce shiga kai za ka yi mana sallah sai ɗaya ce ba zan yi sallah ba sai abokin ya dage ya ce dole kai za ka yi mana sallah sai ce to idan na muku sallah a zahar ba zan muku la'asar ba sai ya ji haushe shi ya wannan Allah ya raba mu da dogon buri yanzu kai kana ma tunanin za ka kai la'asar hmm. so kaga burin sallah ya fa amma ya ji haushin shi akan ya yi burin wai har zai kai sallar la'asar hmm. to mu yanzu a ga mutum ya fara aiki yanzu amma akwai burin da ya in yi ritaya bayan shekaru talatin da biyar to ta ya za a yi ka ga mutum wai kun zauna kuna labarin shekara biyar da shi yana gaya masa abin da zai yi nan da shekara goma kamar sun yi labari da Allah ko mala'ikan mutuwa ma sai lokacin mutuwa ya kusa sannan ake ba shi labari to gaskiyar lamari abin da zan rufe da shi shine ya kamata rage dokon buri ya kamata kullum mutum ya zauna ya yi wa kansa hisabi ya kalli abubuwan da ya yi na alkhairi da kuma abubuwan da ya yi na kuskure sai ya ga waɗanne ne ya kamata ya gyara a kwana na gaba hmm. ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa hmm. ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayan Allah na gari abin da zan rufe da shi shine akwai wani mutum da ya taɓa zuwa wajen Ibrahim bin Adahama ya ce yana so zai saɓa Allah sai Ibrahim bin Adahama ya ce masa za ka iya saɓa Allah amma da ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyar sai ce ya gaya masa sai ce sharaɗin farko idan za ka saɓa wa Allah to ka daina cin abincin shi ka daina cin arzikin shi sai ce wai ba zai yi mutum ya ci abinci a duniya wanda ba Allah ne ya halicce shi ba sai ce to yanzu ba za ka ji kunyan Allah ka ci abincin shi kuma ka saɓa mai ba sai ce sharaɗi na biyu idan za ka saɓa wa Allah to ka fita daga duniyar da ya halitta suke haba yanzu akwai wani guri da mutum zai zauna wanda ba Allah bane ya halice shi sai ce to yanzu ba za ka ji kunya ka saba wa Allah a duniyar da ya halitta ba sai ce sharaɗi na uku idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ba ita ba abin da yake ɓuya ga Allah ita to yanzu ba za ka ji kunya ka saba wa Allah alhali yana ganin ka ba sai ce mata sharaɗi na hudu idan za ka saba wa Allah to ranar alkiyama idan aka za a tafi da kai wuta ka ce kai na za ita yi mala'iku ke shi ƙarfi na sai ce sharaɗi na biyar na ƙarshe idan za idan ka saba wa Allah to ranar alkiyama idan aka ka takardun ka ce ba sai ka aikata ba sai saurayin ya fashe da kuka yana cewa ainihin kiramul katibun ainihin kiramul katibun mana akwai akwai abin nan mala'iku waɗanda suke rubuta ayyuka ai ba zan iya cewa ba to duk mutumin da yake so ya nisanci sabo ya dinga tuna waɗannan abubuwan biyar ko ɗaya daga cikinsu Allah ya ba mu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh